miqdarihi ya yace babi kenan daga murya da yin talbiya an sani shi alhaji wanda ya nufi ɗauko harama da hajji ko umara akwai talbiya wadda yin talbiyan ne tana daga cikin wajibatu yawa in ya ɗauko lokacin da ya zo zai ɗauki harama zai yi talbiya daga nan kuma ba zai gushe ba zai tayinta zai tayinta har ya zo harami kamar yadda zai bayani a ciki na'am Hamad bin Zaidin ana ayyuba ana abi kilabata. Ya ce sai da na sai ke cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya sallaci a zuhur almadina raka'a hudu Ya ce kuma ya sallaci la'asar a zulhulaifa raka'ataini shi ma raka'a biyu yasrahuna bihima ce sai ji shugaba sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna daga murya wato da yin hajji da umara irani kenan jami'an mana suna daga murya da talbiya suna masu niyyar yin hajji da umara yawwa kaga wannan ya ana sai na bayanin ranar da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito zai tafi hajjatul wada'i wanda kamar yadda su malamai suka faɗa sun ce ranar asabar ne yawa rana asabar asabar ne da aka fito da za a fito daga madina shugaba ya fito bayan azuhur lokacin an yi azuhur a cikin madina raka a hudu to daga nan kuma sai aka fito kafin la'asar aka zo zulhu laifa a nan ne kuma la'asar ta yi saboda haka a nan ne aka yi kuma raka a biyu tun da an shiga cikin tafiya wanda kuma a yanzu ita zulhulefan nan tana cikin madina a wancan lokacin daga madina kamar wani gari ne in za ka je zulhulefa wato a nan shugaba sallallahu aka zauna a zulhulefa aka yi la'asar a nan aka yi magariba a nan aka yi isha har aka yi asibayi aka wayi gari sai da aka kwana tukunna sannan ranar lahadi kuma shi sai aka ɗau hanyar maka na muje to kaga nan ya kawo du wato ka fahimci daga murya da talbiya wanda su a gurin malamai suna ganin mustahabbancin yin haka yawa mutum ya daga murya da yin talbiya labbai ka labbai ka la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka haka eh, haka suna ganin mustahabbancin yin haka yawwa ba kuma daga murya yadda mutum zai kai ga haddin kara ba wanda a gurin ita mace kuma sun ce za ta daga ne yadda za ta ji yadda kanta na muje babu talbiyati babin shi babin talbiyya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ce wannan hadisin abdullahi bin yusufa kenan ya daga shi zuwa ga abdullahi dan umar yake cewa hakika talbiyar shugaba sallallahu alaihi wasallama ita ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka wannan ita ce talbiyar shugaba sallallahu alaihi wasallama wadda nan imamul buhari a iyanan ya tsaya wanda a ruwayar musulmu ta hanyar dai shi na fi'u to ya yi daɗi ya ce bayan ibn umar ya kawo wannan talbiyar ta shugaba sai na fi ya ce wa kane abdullahi bin umar ya zidi fiya shi ibn umara in ya zo yana yin daɗi a cikin talbiyar sai ce labbaika labbaika labbaika wasu adaika wal khairu biyadaika warra gaba'u ilaika wal amalu amma wannan ziyadar imam bukhari bai faɗe ta ba sai dai mun kawo ta a cikin imam malik ma ya kawo ta a cikin Shi shine daɗin da shi ibnu umar yake yi ah, wato tanan tanan zaka fahimci cewa zaka fahimci cewa kamar yadda muka yi bayani nan shi ka'ida kamar yadda zuwa hadisin jabiru za mu so shi a cikin wannan littafin kullu ma'arufin sadakatu. duk wani kyakkyawan abu duk kyakkyawan abu inda mai kyau ne aka ɗora shi a cikin shari'a ba zai bauɗe ba to mai kyau ne ko da abin nan ba a rawaice shi daga shugaba ba ka ganin ibn umar sai ya kawo talbiyar shugaba sai i daɗa tasa wadda Allah ya kimsa masa sai ya daɗa ta ba ya masa inkari ba wanda in ka duba kuma daga baya bayan Allah Allah ya musu wannan kimsa sai Allah ya musu yi musu ilhamar wata addu'a wanda a hakika kuma daga hadarar shugaba take sai dai ba za a ce mata an rawaice ta daga shugaba ba musamman salatai daga bayan Allah da Allah ya musu ilhamar salati ko wasu azkaru haka na'am shi wannan talbiyar kamar kana amsa kiran Allah ne kiran da Allah ya ma kamar yadda ya zo a cikin asiri na Abdullahi ibn Abbas yake cewa lokacin da Annabi Ibrahim ya gama gina ya gina ɗakin Ka'aba to sai Allah ya umarce shi da ya kirawo mutane zuwa hajjantar ɗakin wa'azinkin nasu bilhaji ya tuka rijala shikenan shine yace yace ya ubangiji to ai murya ta ba inda za ta kai shine Allah yace kai dai ka sanar ni zan isa wa da duniya gaba ɗaya to an ce annabi ibrahim su yi shela ya ce ayyuhan nasu kataballahu alaikum alhajja ilal baitul atiq ku mutane ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku kowa izo ya hajjantu wannan daki to anan ne tun ana alamul zari ba a fito ba aka dinga amsawa idan ka amsa so daya to so ɗera ka ji haka ibn abbasin ya faɗa wanda ya amsa so biyu so biyu zai je wanda kuma san da annabi ibrahim yi wannan kira in bai amsa ba to shi da maka sai dai ya haƙuri allah ya kaddara ba zai ci ba to kuma shi amsa wani lamari ne na allah baka san lokacin da ka amsa ba amma da allah zai buɗe ma waccan rayuwar sai ka ga da ka amsa ɗin da allah zai buɗe wa buɗi ne in allah ya buɗe ma to abin ne a rufe baka sani ba baka sani ba ko ka amsa su biyar ko su goma ko ce ishirin yanzu an kalla duk zuwan nan da ake ta duk an amsa ne a wancan lokacin <laughs> to Allah ya samun amsa da yawa eh, to shine shi sa an tusa kalla kuma labbai ana amsa kiran da ubangiji ya sanya annabi Ibrahim ya yi ne na'am قالت إني hadisin wato muhammadu bin yusufa wanda ya karba daga Sufyanu Sauri ya daga shi zuwa ga da Aisha take cewa haƙiƙa ni na san yadda shugaba sallallahu alaihi wasallama yake yin talbiya ta ce yana cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata laka ka tsaya nan wajen na'am ya ce wa na shi sufiyanu sauri sufiyanu sauri ya bi wato abu ma'awiya cikin wannan ruwayar yawa shi sufiyanu sauri a hadisin sama sufiyanin sauri ya karɓa daga amashu ko shi kuma amashu daga umaratu to shi ne kawo mu idan ya nuna ma cewa sufiyanin sauri ya bi abu mu'awiya wajen karɓar wannan hadisi daga amashu yawwa kaga ta hanya biyu kenan shi ne kawo cewa amma shi shi ubatu ya faɗa ya ce a habara na sulaimanu shi suleimani ya ce ito haisa mata an abi a iyata yana so ya dan goge ma wannan an ana da ta zo cikin ruwayar don ya tabbatar ma dai akwai wato sama'a da aka yi na muje ya ce babi kenan yin godiya ga Allah a da kuma tasbihi da kabbara tun kafin a ɗauki harama yayin da mutum zai hau kan dabbarsa aka zo za a yi hau dabba kafin ka ɗauki harama to kai halili ga ubangiji kai tasbihi ka kabbara in yanzu ne kuma sai ce kafin ka hau mota in yanzu mota ce za ta zo ta ajiye ku in kun yi sallah kafin ka hau mota sai kai tahalili da tasbihi kai takabiri kana kudurci aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am ya daga hadisin musa ɗan ismail zuwa ga sayyidina sai yake cewa shugaba sallallahu alaihi ya yi sallah wa nahnu ma'ahu hatta halin muna tare da shugaba a madina ya sallata a zuhur arba'ar raka'a hudu ya ce ya sallaci kuma la'asar a nan zulhulaifa raka'a biyu sannan shugaba sallallahu alaihi ya kwana a nan zulhulaifa hatta asuba har yi gari sannan shugaba sallallahu alaihi daga nan bayan an waye gari kuma sai ya hau kan taguwarsa ya ce har sai da taguwarsa ta daidaita da shi a kan sararin nan na baida'u shi baida'u wani fili ne an baro nan zulhulaifa a nan baida'u yake yawa wanda ibn umar yake cewa wannan shine baida'un da kuke yin kuke magana wa na ala rasulullahi kuke faɗansa ba daidai ba saboda shi ibn umara a tasir wayar mun karanta ya ce shugaba lokacin da ya hau kan taguwarsa ta miƙe tukunna za ta fara tabiya daga lokacin ta fara talbiya wasu kuma suka ce a'a yana yin sallah raka'a biyu ne kafin ya hau kan taguwar ta miƙe ya fara talbiya shi kuma na anas da ibn abbas suka ce a'a sai bayan an baro zulhulefa an to sararin bai daga nan ne ya ɗauki harama ya fara talibiya kaga gani uku kenan kuma duk mun yi bayanin akan kowanne wato malamai sun yi bayani akan wannan duk babu karo da juna a nan wajen yawa su wanda suka ce eh, kamar ibn umar da ya ce sai da shugaba ya hau tabiwarsa ta tashi ya fara talibiya lokacin ya fara ji sanda aka yi kafin a hau bai ji ba su kuma wanda suka ce a sai da yana sallah ne kafin taguwar ta miƙi ya fara yi to a lokacin suka ji su kuma wanda suka ce a sai da aka zo sararin bai da'u ba su ji waccan ba sai da aka zo bai da'un kunnen su ya jiyo kowa sai ya rawaici abin da ya ji tun da lokacin sahabbai sun fito dayawa za Allah ya yi kira mutanen ƙauye duk an fito tun da wannan hajjin ce ya daidai ita kaɗai ce aka yi sai mu malam a cikin hajjin na'am hamidallah ita shugaba ya gode wa Allah wasa sabbaha wa kabbara ya tasbihi ya kabbara kaji abin da yake nema a babin ba sun ma'ahalla bi hajjatin wa umratin sannan sai ya ɗauki harama da hajji da umara muje su ma sahabbai suka ɗauki harama da hajji da umara ya ce yayin da muka zo maka hamaran nasa dai ko ya ce shugaba sai umarci sahabbansa da su warware wanda ba su koro hadaya ba hatta iza kana yawmu tarwiya har sai da ranar tarwiya ta zo takwas ga watan zulhajji sai suka ɗauki harama da hajji ya ce ya ce shugaba sallallahu alaihi ya soke taguyoyi da hannunsa mai alfarma suna tsaye shugaba sai da ya soke taguwa 63 daman taguyoyi 100 ne na shugaba shugaba ya to da su sai da na alkuma ya to da ragowar daga yaman ba za bazala da kansa da hannunsa bai alfarma ya soke taguwa 63 ragowar kuma sai da na ali ya soke wa shugaba a ranar sallah kenan yawwa shine kaga a cikin ruwayar abu dawud ya ce sanda shugaba ya zo yana soki dabbobin nan an sai da ake soki raƙuma ko wannan dan makullatan na ake cakawa ko haka suke yi an ce su tagoyin sai kowace ta dinga miƙo kanta tana so a fara kashe ta haka ya zo fa'a hazina yi zulufina min a anaqihinna bi hinna yabda'u kowace ta dinga miƙo kanta ka duba dabba in za a yanka ta tana kuka tana tsamani musamman rakumi in ya ga za ku yanka shi ma guduwa zai shi da kamar yake mai fahimta amma da yake shugaban talikai ne ba irin kowa ba ne miko kansa yake shi za a fara ma daba wukar alfahari ne da shi a cikin shugaba ya yi hadaya da shi alfahari yake haka yanzu cikin wayar abu dawud sai suka dinga miko kansu kowace tana so a fara soke ta <laughs> don ka san a shi ba irin kowa ba ne sallallahu alaihi wasallama yawa ya ce a madina kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya layya ya yanka raguna kwaya biyu farare ya layya da su kala abu abdullahi imamul buhari kenan ya ce shashinsu suka ce haza ya ce wannan shine wanda yake ruwaya daga ayyubu sahatayani ya ce daga wani mutum an anasin daga na anas shi rajulin din sun ce abu kilaba ne yawa wanda kaga almadirin na anas kaga anan wajen a wannan ruwayar kaga ya ce sun ma ma'ahalla bi hajjin wa umratin shugaba sallallahu ya ɗauki harama da hajji da umara su ma sahabbai suka ɗauki harama da hajji da umara amma kar ka manta a ruwayar musulmi ya zo cewa hadisin jabiru da kuma sai da aisha cewa manza Allah ya ɗauki harama ne da hajji don ita sai da aisha ma cewa ta ce annan rasulallah sallallahu salama a faradar hajja shugaba ifaradi ya nan kuma hadisin anas ya ce ya ɗauki harama da hajji da umara to ya yake kenan wani wajen kuma suka ce ta matu'i to shine kaga nan duk nauyi ya yi bayani suka ce waɗanda suka ce shugaba sallallahu salama ifradi yayi sun yi la'akari da farkon fitowa farkon fitowa kamar da ya zo uh, har jina ma annabi sallallahu salama wala nara illal hajja ba abin da muka fito muke nufa in ba mu zo mai hajji ba to sun yi la'akari da wannan cewa mazala ya fito da niyyar hajji sai suka ce ifradi ne wanda kuma suka ce a kirani ne an hada hajji da umara sai suka ce sun yi la'akari da an fito da niyyar haji sai da aka zo kan hanya to kuma sai shugaba sallallahu alaihi wasallama suka ji kuma ya dora umarar akan haji ya da umara akan haji wa qul umratin fi hajjatin mun yi hadisin baya bazala yana cikin wani kwari yace wani mai zuwa ya zo ya ce wa qul umratan fi hajjatin ka hada hajji da umara waɗanda kuma suka ce a'a tamattu'i ne aka yi sai suka ce sun yi ma'akari da akan a tamattu'i lugawi saboda suna ganin cewa ka zo ka haɗa hajji da umara shi ma kamar tamattu'i ne a tamattu'i haka a luga tunda ai daman shi tamattu'i ka shigo a cikin ashurul hajji ka yi umara ka warware ka ji daɗi sannan kuma daga bayan lokacin aikin hajji ka zo ka ɗau harama sai ka ce to shi ma wannan aikin hajji ne kuma sai ka zo ka yi umara sai dai kawai ba ka warware ɗin ba sai ka zo ka kuma ka zo kai aikin hajji shi sa wato kaga wannan hajji na shugaba sallallahu alaihi akwai akwai muujiza a ciki hajji ɗaya ce amma mai ifradi mai kirani mai tamattu kowa na da maruka wasu sun ce hajji ya fi saboda shugaba ya fito da niyyar yin aikin hajji ne sai da aisha ma ta ce da allah ifiradi ya wasu suka ce a kirani ya fi saboda ni saboda idan ka duba zahirin aikin shugaba ai kirani akai tunda da ya shigo maka umara ya fara yi da ya umara bai warware ba ya koma hujuni ya zauna sai da lokacin fita yi ba za allah ya fito ya fita kaga kirani ne wanda kuma suka ce tamattu'i ya fi shugaba ya umarci sahabansa da tamattu'i har shi ma ya faɗa ya ce da a ce zan abinda na baya zan lawusta qabaltu masta da bartu da zan fuskanto abinda na bawa baya ya ce ni ma da ban koro hadaya ba kaga sai shugaba ya tamanni ina ma shi ma tamattu'in yayi da a ce tamattu'in aka yi da a ce lawusta qabaltu masta da bartu sai suka ce to tamattu'i ya fi saboda wannan kaga hajji ɗaya ce amma duk fuskokin hajjin an nuna an nuna ma irdafi duk da irdafin shi ma kiranin ne na to mu je ya ce babi kenan wanda ya ɗauki ya ɗaga murya da yin talbiya a yayin da taguwarsa ta daidaita da shi a tsaye Mm-hmm. ya ce ibn umar yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama wato ya daga murya da yin talbiya hinasta wadda bihi rahilatuhu qa'imatan a yayin da tagosa ta miƙe da shi tana tsaye la sai kuma ya dinga yin talbiya babul ihla ya ce babi kenan wato mutum ya ɗauki harama yana mai talbiya alhalin yana mai fuskantar alƙibla abu ma'amadin ya ce ya ce ibn umara ya kasance idan ya sallar safiya da safe a nan zulhulaifa a mara birahilatihi sai umarci taguwarsa sai a dora mata sirdi kaga wato sahabbai ma in sun zo daga ba su ma sai sun kwana a zulhulaifa nisa wata mutum ya je kaga yanzu in an ji zurhu laifin ba a kwana ana zuwa kawai allah allah kake kai wanka ka ɗau hanya wata ran sai ka tafi da yadda dumanka in ka je kai ma sai ka kwana kawai ka tuna manzo allah ya kwana a nan ni ma zan kwana a nan allah ya kai mu mu tafi da zakirai yawwa haka ne ko idan muka je sai mu je zulhu laifa a ranar ba za mu saurin tafiya maka ba zai mu samu dai sai mu shimfiɗa mu sai mu zauna mu kwana mu kwanan ba abin da za mu ko mu bacci kawai saboda me saboda annabi ya kwana kai ma a ci yau ka kwana inda annabi ya kwana wannan abu da daɗi yake shau ya ce wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammadin wa anzula arban kana fiha wa zahil a ce yau ga ka tabbatar annabi ya sauka a wannan waje manzo Allah ya kalli wannan waje kai ma a wajen wannan ya isa abin alfahari ya isa abin daɗi da shehu ya ce kada ka yadda ka ji wato gine-gine da dogayen gina ne ya shagaltar da kai ka shagala kai kyan hotel kai tituna masu kyau kai kagon dogon gina a'a ka dinga duban gurin da ainihin basira ce sai ka a gurin sufaye wannan sabo ne yawa ka dinga duban wajen da ainihin basira ce da ido na ihtirami da girmamawa da ganin girman wajen kada ka ji kuma kai wani abin ya zama gwanda baka je ba a dodo yau an kaje kai rashin ladabi a gwanda ma baka je ba yawa duk wanda ya kawo wani abu mummuna a wajen yadda ya tabbata a cikin hadisi aka ce fa alaihi la'anatullahi wal malaikatu wan nasu ajmai ka je maka ko madina kai wani abu mara kyau kai wani abu mara shi yasa diwa za ga sun sun je in suna tafiya ma kansa a kasa yake dan kakka dago ka kalli wani abu ka san abubuwa nafsin ta hayyala ma wani abu kuma wannan shi yasa kiyayewa ake na sun marake ba sannan ya hau fa'izasta wata bihi idan taguwarsa ta daidaita da shi sai fuskanci alƙibla ƙa'iman yana tsaye sannan kuma shikinin sai fara tarbiyya har sai ya zo cikin harami wajen harami tukunna daga nan ne kuma sai dina yin talbiya ana shigowa cikin harami kenan kuma sai a yanki yin talbiya sai kuma hayayen da ya zo waje da ake cewa zuɗuwan ba ta bihi sai ya kwana a wannan waje kaga nan ma shugaba da zai shigo maka sai da ya kwana a wannan waje shi sa shi ma ibn umara in ya zo sai ya kwana a wannan waje idan kuma ya sallaci asubahi iktasala sai ya wanka ibn umara ya ce hakika shugaba sallallahu ya aikata abin da na yin nan to haka annabi yayi تابعه shi ne yake cewa wato ya bi ta bawu isma'ila an ayyuba shi abdulwarusu gama wajen ba na muje ma'ana shi abdulwarusu shi ya bi isma'ilu gurin ayyuba sahatiyani filgasali a cikin waɗanda yake cewa ta sala har izuwa nan abu rabi'i haddasa na fulaihun an na fi in ƙala idda hana biduhun ya ce abdullahi bin umara ya kasance idan ya nufin fita maka to yana shafe jikinsa da mai ya ce wanda man nan babu wani kanshi a jikinsa wanda ba shi da tashin kanshi ya ce sannan sai ya zo masallaci na zulhulaifa in ya zo nan sai ya zo sai ya salla a wannan waje sannan sai ya hau taguwarsa idan taguwarsa ta daidaita da shi a harama sai ya ɗau harama ya ce haka za ra'aitun nabiya sallallahu salama ya fa'alu ibn umar ya ce haka naga shugaba yana aikatawa babu talbiyati izan hadara filwadi yin talbiya a yayin da mai harama ya gangaro cikin kwari ka san ita talbiyar za in ka ɗauko harama to kuma in an to hanya an nufo maka za a ta yin talbiya ne kamar an haɗa da ayari a hanya labbaik Allahumma labbaik haka in an zo an ɗan shiga wani ɗan tudu ko an gangara sai kai talbiya ana cikin tafiya mota ta zo ɗan tudu gaggab na sai kai talbiya yawa sun ci ba wai za ka yi ta yi ko numfashi ba za ka ja ba haka za a yi ta yi a yi ta yi da an haɗu da 'yan ayari 'yan uwa kaga wani abokinka ah, labbai kallahuma labbai ka tuna dai cewa dai ka amso kiran Allah ne ka to to shine ce haddasa Muhammad bin Musalla qala haddasa ibnu Adi Adi yace yake cewa mujahidu dan jabaru yake cewa mun kasance muna gurin abdullahi dan abbas to shi kenan sai suka yi magana almadaransa suka dinga ambatan sha'anin dujal cewa ai sai suka ce wai ai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce yake cewa wai ai a jikin wato idanuwansa an rubuta kafirun nam fazakaru dajjala annahu kala maktu cewa an faɗa cewa a wajen idanuwansa an ce kafirun faƙala ibn abbasin sai ibn abbasin ya ce sai ya ce ani ban ji wannan gurin shugaba ba yawwa gashi shine fa bujimin wannan al'umma gurin sha'anin ilimi sai ya ci ani ban ji wannan ba ban san wannan ba to a wannan ya kamata malami duk malami ya ɗauki haka ba ma malami ba hawaninsa in an zo an gaya ma abin da baka sani ba shi kina suka ce a ni ban san wannan ba yawwa in an ce ya aka baka sani ba suka ce ibn abbasin ma gashi an kawo masa magana ya ce a ni ban ji wannan ba ban san wannan ba yawwa shi sa an ce imam maluku yana daga cewa ya dace malami ya saba da kalmar la'adari ya saba da kalmar ban sani ba yawwa kar aiwa malami tambaya ka ce komai ka sani sai ka ba da amsa in ka gaba ka sani ba ka ce a dan ba kwana biyu ka je ka yi tambaya ko ka dan duba ka dan yi nazari sai ka zo ka faɗa yawwa an ce yawanci manyan mu duk haka suke da yawan an musu tambaya ga su sun tumbatsa cikin ilimi an ce shugabanmu na nan kasar haka suke in ka zo kai musu tambaya su ce to shikenan gobe ka dawo ke nasa a ɗauki littafai kuma a duba a duba a duba in ka zo sai a kirawo ka in kai ahalin ne masu sai a nuna ma littafin to ka ji tambaye ka gashi gashi gashi gashi gashi gashi yawwa amma baka san abu ba ka daji ka ce ka sani musamman yau abin da ya fi yawa kenan kowa ya zama malami saboda social media kowa ya zama ma daga an zo da tambaya mutum zai shiga google tutu shikenan shikenan abinda google din nan ya faɗa ne amsa kuma duk yadda za ka yi ne daidai google ai ba malami ba ne shi ma dura masa ake samar ake yawwa kowa ya zama malami kuma akwai haɗari irin wannan akwai haɗari abinda baka sani ba musamman abinda za ka yi magana akan sha'anin allah ko sa'anin shugaba za ka yi magana akan addini in baka tabbatar ba baka sani ba ka ce baka sani ba kana ganin sahabbai saboda kaɗanɗansu hadisi ma in suna kamar baba wanda sun tabbatar sun ji da shugaba ga sun ce auka maƙala alayhi salatu wassala yawa to da Allah mu dinga kiyayewa mu karasa hadisin ya ce ibn abbas ne ce sai dai cewa na ji shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce amma shi annabi musa ya ce wato kai ka ce gani ina kallonsa a yayin da ya gangaro ta wannan kwarin yulabi yana yin talbiya yawwa to shi ne kaga wato suke cewa nan wajen kaga shugaba sallallahu yana bayanin kaga ya ga annabi musa yawwa domin ya tabbata cewa al'ambiya'u ahya'un inda rabbihim yurzaquna su annabawa rayayyu ne a gurin ubangijinsu ubangiji ne musu madadi su annabawa yawa kuma duk wanda ya je mashisa in kakka yadda ka je kasar hijaz baka je ka zirci annabu ba kada ka yadda ka je wannan kasar baka je ka zirci manzan allah ba kar ka yadda kamar yadda aka sani al'ummar musulmi sun haɗu malamai gabas da yamma kudu da arewa da na baya can salaf da wanda suke bin su kan cewa ita ziyarar shugaba sallallahu sallama wata sunna ce wani lamari ne wanda yake abin karfafawa wanda bai kamata ga mumini ga musulmi ya bashi ba yanzu idan ka je ka ziyarci shugaba manzo Allah yana jinka yana ganinka ya san ka zo kuma ka je ne da umarnin Allah Allah ne ce a je a ziyarci annabi a yana cikin kunshin wannan ayar walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidallaha tawwabar rahima da a ce za su zalunci kawunansu su yi zunubi wa bi yi zunubi ba me Allah ya ce ja'uka suka zo maka ya rasulallah a nan gurinka a nan ne za su nemi gafara Allah Fas fasta gafarullaha a gurin annaba a nan za a nemi gafara Allah ta gafara lahumur rasulu manzo Allah kuma ya nema musu gafara amma sai an ji gurin annabi to kuma sai ka je Madina baka je gurin annabi ba kaga in baka je gurin annabi ba ba kai ba samun gafara Allah kuma yanzu Allah takadiri yanzu ko babanka ne a wani gari misali yana abuja ko yana kaduna matsala sai aiki ya kai ka can sai ka ce ai shi kenan ni aiki ne ya kai ni ba zan jin gaida babana ba idan babanka ya ji ka kyauta ka kyauta ka ce ai aiki ne kai ne ka je kai kwana ɗaya kai kwana biyu kai abin za ka aiki na zo ga babanka shi kenan ka da ka rabu da shi to balantana wanda ya fi uwa ya fi uba ya fi kowa Allah ne kaɗai a gabansa wanda ya fi babanka ya fi babanka a sanadiyarsa ka samu komai saboda shi Allah ya yi ma komai rahamarsa kake nema duniya da lahira albarkacinsa kake kake ci duniya da lahira ka je ka ce ba za ka je ka ziyarce shi ba ai kago wanda ya haka ya isa ku butuni ka je madina maka zai ce maza Allah ba wannan ya isa butulu kuma baka amsa kiran Allah ba da Allah ya ce ya in an je nan a nan za a nemi gafarar ubangiji in an je aikin hajji mai ake addu'a babba addu'a da ake Allah ka gafarta mana to ka baro wajen gafarar gurin annabi ya kai ta addu'a Allah ka gafarta mu kuma an ce duk wanda ya aikin hajji da babu rafasu a ciki babu fusuk a ciki zai dawo magafuran kamar sanda mahaifiyarsa ta haife shi to ka baro kofar gafarar shine annabi yawa to san kuma an je madina a dinga ladabi a dinga ladabi yawa a dinga ladabi ta tun a da hayyo ta tana nan kullum ma ta da ci gaba take yadda ta take a da idan ka ɗaga murya yadda wasu suka ɗaga murya a gaban shugaba Allah ya musu tsawa aka kira su mahaukata to ko ka je madina ka dinga ɗaga murya kana ɗaga murya kana shewa to kai wannan tsawa kana daga cikin mahaukata innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qiluna to in kana madina ko a cikin hotel ɗinka kake ka san a madina kake a ka san a madina kake ko a wutar ko wajen cin abinci kaje an haɗu da abokai ana hira ka dinga shu'urin ta na cewa fa a cikin madina kake nan ba ƙaramin waje ba ne yawa akwai annabi a wajen eh, sai a kiyaye Allah sa alhazan mu su je lafiya su dawo lafiya kuma Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ka azurta mu da yawan ziyarar shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana haka Allahumma salli sayyidina Muhammad الحمد لله za